This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Hawa Sharif ce tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabata muku da wannan shirin na yammacin yau Laraba 24 ga watan Yulin shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Ibrahim din da kanin labarai. To hawa masu zanga-zanga kan yakin Gaza sun duro birnin Washington DC gabanin wani jawabi da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu zai yi ga 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka. rundunar sojin isra'ila yau laraba ta ce sojojinta sun kaddamar da wasu hare-hare ta sama da kuma ta ƙasa a birnin han yunis na zirin gaza sannan wani jirgin sama ya fadi yau laraba jim kaɗan da tashinsa daga katmandu babban birnin ƙasar nepal wanda ya sanadin mutuwar mutane goma sha takwas kanan labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yammacin yau dinnan ne ake sa ran firaministan isra'ila benjamin netanyahu zai gabatar da jawabi a gaban gamayyar majalisar dokokin amurka lamarin da ya tunzara wasu amurka suka fito domin nuna adawa su a yin hakan a wani fitowa ta zanga-zanga za kuma ku ji yadda al'amuran wato al'umma garin goza da ke jihar borno a najeriya suka fara samun sa'ida bayan fama da hare-haren bama-bamai da aka samu kwanakin baya a yankin mai lafiya kalau haka za mu ji mu haka mu dawo. sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin waɗannan da masu sauran rahotanni da ke tafi muna kuma tafa da shirin zamantakewa tare da zainab babaji inda a wannan karan shirin ya duba irin kyakkyawar zamantakewa da ke akwai tsakanin mabiya addinai daban-daban da ke jihar sokoto da ke arewacin najeriya amma fa kafin nan sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an lafiya ga labaran. Masu zanga-zangar nuna rashin amincewa da yakin Gaza sun fara zaman dirshan tun daga jiya talata a harabar ginin Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka gabanin wani jawabi da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu zai yi ga 'yan Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka yau Laraba. Ziyarar da Netanyahu ya kawo nan Amurka ɗin. za ta hada da ganawa da shugaba joe biden baya ga jawabin da zai yi yau laraba ga 'yan majalisar dokokin tarayya wanda wasu 'yan jam'iyyar democrat ke shirin ƙaurace masa sanata chris van hollen dan democrat daga jihar maryland ya ce all of us who care about our partnership Sanata Chris ya ce ya kamata dukkaninmu da muka damu da makomar hulɗarmu a nan Amurka da ma Isra'ila. Mu gane irin mummunar barnar da Firaminista Netanyahu da gwamnatinsa mai tsatsoron ra'ayi ke yi ma hulɗarmu a duniya da ma matsayin Isra'ilar a idan duniya. Saboda haka ya shugaban ƙasa gayyato shi da aka yi ya yi jawabi ga majalisar dokokin tarayya wani mummunan saƙo ne a jajibarin wannan jawabi da netanyahu zai yi ɗaruruwan masu zanga-zanga da wata ƙungiyar yahudawa ta rajin zaman lafiya ta shirya saye da jajayen rigar t-shirt da ke ɗauke da saƙo mai cewa ba da sunanmu ba sun mamaye harabar ginin kanon suna daga murya suna cewa a bar gaza ta rayu ɗaya daga cikin masu zanga-zangar mai suna tel freden ya ce Uh, My grandparents survived the Holocaust. And growing up, I was always never... Tal ya ce ni bai hudun Amurka ne, kakanni na da ƙyar suka sha yayin kisar karye dangi na Holocaust, kuma yayin da nake girma, an ce mani bai kamata a bar wani abu mai kama da haka ya sake faruwa ba. shi yasa nake nan yau ina zanga-zangar nuna rashin amincewa da kisar kare dangi da ake wa falasinawa a halin da ake ciki kuma rundunar sojin isra'ila yau laraba ta ce sojojinta sun kaddamar da wasu hare-hare ta sama da kuma ta ƙasa a birnin han yunis na zirin gaza jami'an majalisar ɗinkin duniya sun bayyana damuwa kan fararen hula da ke yankin inda cibiyar ayyukan jin ta majalisar ɗinkin duniya ke cewa zuwa jiya talata falasinawa kimanin dubu da hamsin suka gudu daga khan yunis biyo bayan zango na biyu na umarnin tashi da isra'ila ta bayar stefani dujarik mai magana da yawun sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya gaya ma manema labarai jiya talata cewa babu isasshiyar tazara tsakanin lokacin da isra'ila ta bayar da umarnin na umarnin tashi da kuma lokacin da wato ta fara tsananta kai hare-hare a wuraren To madalla an jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ƙarshen labarin duniya An jima kaɗan ne a wani lokaci a yau ake sa ran Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu zai gabatar da jawabi a gaban gamayyar Majalisar Dokokin Amurka. a wani yunkuri da isra'ilan ke yi na ganin ta samu ƙarin goyon bayan amurkan a yakin da take da hamas da sauran abokan gabarta to sai dai kauracewa zauren majalisar da wasu 'yan damakar za su yi da kuma zanga-zanga da aka shirya za a yi ta masu adawa da yakin da ake yi a gaza ya fito da wasu alamomi da ke nuna baraka ga goyon bayan da isra'ilan ke samu daga amurka abokin aikinmu victor matayas ya kai ziyara kofar ginin majalisar ga kuma karin bayanin da ya yi mana Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa wannan lokaci inda ni Victor Matthias yanzu haka ina gaban majalisar dokokin Amurka a birnin Washington inda ake sa ran jawabin shugaban Isra'ila Benjamin Netanyahu zai ci karo da zanga-zanga. A halin yanzu jami'an tsaro wasu a tsaye wasu a cikin motoci wasu a kan babura da ma wasu a kan kekuna sun mamaye sun kuma zagaye ginin majalisar sun kuma tilace hanyoyi. ana sa ran prime minister isra'ila zai samu tarwa daga 'yan majalisar dokokin amurka inda zai gabatar da jawabi gaban majalisar a karo na hudu a tarihi netanyahu zai gabatar da jawabin ga zaman haɗin gwiwa tsakanin majalisar wakilai da dattawa misalin karfe bakwai na yamma agogon najeriya da nijar wato karfe biyu kenan na yammacin amurka ana sa ran jawabin nasa ya bukaci daukar matakai akan kasar iran wacce ke daukar nauyin mayakan hamas da na hezbollah tare da fuskantar karuwar allah wadai daga amurka akan yunkurin mallakar makaman nukiliya na baya-bayan nan idan hakan ya faru netanyahu zai zarta prime minister birtaniya nan a zamanin yakin duniya na biyu winston churchill kenan wanda ya gabatar da irin wannan jawabi har sau uku a halin yanzu dai masu zanga-zangar na kan fitowa amma duk da shirin gudanar da zanga-zangar dandalin national mall na cike da masu yawon bude idanu wasu suna daukar hotuna wasu kuma sun shimfiɗa tabarma suna cin abinci sai ku kasance tare da mu a shafukanmu na sada zumunta da ma shirinmu na dare inda zamu kawo muku cikakkun bayanai kan yadda jawabin da ma zanga-zangar za su kasance. To Madalla an gaida Victor Matthias har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka yanzu kuma ga Ibrahim ya shigo da karashen labaran duniya. To Hawa'u, ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba ya gana yau laraba da takwaran aikinsa na China Wang Yi a birnin hada-hadar kasuwanci na Gwanzu. Mai magana da ma'aikatar harkokin uku yawun ma'aikatar harkokin wajen China Mao Ning da ce Koleba da wan sun amince cewa ci gaba da tattaunawa dole ne muddin ana so a kawo ƙarshen mamayar Ukraine da aka kwashe shekaru wajen biyu da rabi ana yi. mawo ya ce ko da yake ba a samu bayyanannen yanayi ba. China na mai goyon bayan abin da ya kira duk wata hubbasar da za ta kai ga zaman lafiya. kuma tana mai niyyar abin da ya kira ci gaba da taka muhimmiyar rawa wajen cimma tsagaita wuta da kuma kawo wato komawa kan teburin shawara. To ana fashin labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. wani jirgin sama ya faɗi yau laraba jim kaɗan da tashinsa daga kathmandu babban birnin ƙasar nepal wanda ya yi sanadin mutuwar mutane goma sha takwas tare da raunata matukin jirgin wanda shi kaɗai ya rayu babban jami'in 'yan sanda basanta bajauri ya ce hukumomi sun zakulo dukkanin garoki goma sha takwas ɗin matukin jirgin ya samu rauni a ido amma rayuwarsa ba ta cikin haɗari a cewar wani likita a asibitin koyarwa na katmandu likitan ya yi magana ne bisa sharaɗin yi sunansa saboda bai da hurumin yin magana kan al'amarin kamfanin meta mamallakin facebook ya rufe shafuka wajen 63 a najeriya waɗanda ake amfani da su wajen damfarar mutane da sunan soyayya baya wato eh, baya kuma ga shafukan wasu kungiyoyi da ke kokarin samo sabbin waɗanda za su koya musu damfarar fakewa da sunan soyayya a yi damfara ya hada da yaudarar mace ko namiji a tura hoto tsirara ko kusan tsirara ta kafar intanet da sunan soyayya sannan daga baya kuma a yi barazanar fallasa mutum ta wajen saka hoton a intanet muddin bai biya kuɗin fansa ko ya bayar da kai ko ta bayar da kai an yi lalata ba. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. alamu na nuna cewa an fara samun sa'ida a garin goza da ke jihar borno a najeriya bayan da aka samu hare-haren bama-bamai a yankin a yan kwanakin baya kamar da yadda za ku ji cikin wannan rahoton da ibrahim mustapha ibrahim ya aiko mana tun bayan fashewan bama-bamai guda biyu a garin goza da ke jihar borno a kwanaki da suka gabata hukumomin tsaron najeriya hada da kungiyoyin sa kai na matasa suna gudanar da aikinsu na wanzar da zaman lafiya a garin goza yanzu haka a garin goza komai na tafiya daidai yadda ya kamata inda manoma suke fita suna gudanar da ayyukansu yadda ya dace na iske wasu manoma na garin goza da suka shigo maiduguri sayan kayayyakin su na noma sun bayyana yadda tsaro ya inganta da ma fita gudanar da noma a gonakinsu a garin goza. kalau ba wani hayaniya ba wani abun da ma muke jin wani labarin sa har tashi hankali ko wani abu duka ba komai lafiya kalau haka za mu ji mu haka mu dawo. A gaskiya yanzu dai fuskantar matsala dai ba fuskantar matsala sosai sabida din yanzu haka abun ma ya lafa sosai. Kawai rashin time ne suna mutum ya taso da wuri su kawai suke cewa matsalan abun ne kawai guda ɗaya ne kawai suna cewa taso da wuri ne amma an ba haka ba matsalan komai. A gaskiya alhamdulillah saboda tunda muka fara wannan mu samu wani kalubale kalubale ba. Eh mu da yanzu haka mun tashi da safe za mu kai karfe biyar karfe biyar da dan mintuna kaɗan sannan mu taso mu dawo gida muna zuwa gida karfe shida shida da dan mintuna kaɗan muna kai wannan lokacin ba wani matsala ba. Gaskiya da ce mun ga wani kalubale za mu faɗa amma har yanzu ba mu ga wani kalubale ba kuma da muna mun gode Allah. Ba ai ko shekara biyu da ya wuce kaɗai ma ba wanda ke zuwa. Yanzu haka kimanin garuruwa goma a baya rashin tsaro ya hana su zama a garin sun koma garuruwansu suna gudanar da al'amarorinsu na yau da kullum a zantawa na da dan majalisa mai wakiltan kudancin borno a majalisar tarayya kana dan asalin garin goza muhammad ali indume ya bayyana min yadda tsaro ya inganta da ma yadda manoma suke fita suna gudanar da al'amurorin su ne da kullum alhamdulillah dama na je in yi musu ta'aziya ne gida gida da farko da wannan abun ya faru ranar 29 ga watan da ya wuce mun je da helicopter ne da lokacin da ba mu dade ba mun yi awa daya ne ma a cikin garin na je na samu dama na kwana na zaga gida gida gida wa wayanda aka musu rasuwa don yi musu taziya da na je da na ga yadda suka riga sun jajirce kamar ma abun bai faru ba sun rungumi kadara sun yarda sun koma gonaki kuma da yawa daga cikinsu ma da na zo zai musu jawabi suna maza maza cewa aikar in damu mu koma kawai su za su tafi gona da yawa daga cikin su ma zo suna zuwa daga gona ne su saurare mu mutane suna tururuwa zuwa gona su kuma abun farin ciki shine da kuma jinjirtawa shine gaskiya yadda jami'an tsaro suke tsaya tsayin daka su ba su confidence kowane wuri za ka ga manoma suna noma amma sun jefa sojoji za su tashi suna tun daga karfe takwas suna wurin to daga karfe takwas ka yi nomanka har karfe biyar karfe biyar mutane su koma so mutane mu an ka ga lokacin zuwan su kasuwa in zuwa wajen kuma sun ɗauki matakai matakin da suka ɗauka yanzu shine sun fito da sun kirkiro da token idan za ku je gona kowa zai tsaya a cek mashigan gari a baka in kana dawowa to sai ka kawo ma'ana bayar da wani wanda ba ɗan gari ba ko kuma ba daga gari ya fita ba ya sake dawo garuruka dai zan goma fulka dama akwai garin kaɗan amma da yawa sun gudu duk sun koma akwai warabe dama kwata-kwata ma babu kowa sun koma akwai limankara su ma dama akwai mutane kaɗan amma yanzu duk sun koma akwai izge wanda suka riga mu su ma suka fara komawa to akwai eh, kirawa su ma sun koma ungwashe su ma sun koma a bita su ma sun koma ambagdas sun koma da kuma madubai sun koma garuruka goma yanzu asgasiya za su koma kuma wala za a gina ta kuma mutanen gaba wanda yake kusa da wasu su ma za su koma ana tanadi karshen rahoton kenan ibrahim mustapha muryar amurka daga maiduguri An gaida Ibrahim Mustapha da wannan rahoto masu saurari ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Haka kuma a koyaushe aka ra'ayi za a iya zuwa shafukan intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi su. Yanzu kuma ga shirin na gaba. masu sauraronmu barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa, shirin da ke tattaunawa da masu ruwa da tsaki kan batutuwa da suka jibanci haɗin kan jama'a ta fuskar addini, siyasa, ƙabila, jinsi da sauransu, domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Zamantakewar A yau shirin yaya da zango ne a jihar Sokoto inda ya zakulo mana irin zamantakewa da al'umma ke yi na haɗin kai. Ga nan wakilin sashen Hausa daga jihar Sokoto Muhammad Nasir da tawagarsa. Shirin zamantakewa na wannan mako yaya da zango ne a jihar Sokoto inda na ziyarci wata al'umma inda ake kira kamar karamar Najeriya domin yanki ne wanda ya tara dukkanin kabilun da akwai cikin Najeriya kuma shekara da shekaru sun daɗe zamne lafiya kalau kuma suna gudanar da al'amuran su tare babu wata hayaniya da farko ina tare da uban kasa na wannan yankin wanda za mu suma da sunansa da kuma bayanin da zai muna akan asalin zaman al'ummomi da mabambantan kabilu da addinai a wannan yanki ila bai ya sunanka sunana alhaji sani umar jabi sarkin yakin gagi uban kasar gagi a hakikan muna zaune nan wannan yanki na sokoto lafiya karkashin masarautar mai alharma sarkin musulmi alhaji dr muhammad sa'ad abubakar da sa'ad wannan unguwa tamu ta samu shekaru fiye da 200 da huwa. kuma mutane mabambanta ra'ayi mabambanta addini mabambanta al'adu da kabilu daban-daban Allah ya haɗa munan nan da kakannin kakanni shekara shekaru ba taɓa samun wani hatsaniya ko rashin fahimta a salata nima akwai ƙaruwar arziki saboda koyon sana'o'i da koyon dubaru na rayuwa wanda muka samu tsakanin mutane na lungu-lungu sako-sako na ko'ina faɗin najeriya wannan mu gare mu tushe ne na ci gaba da ƙaruwar arziki an kira wannan yanki kamar karamar najeriya najeriya ƙasa ce wadda da ƙabilu fiye da ɗari uku sannan akwai kuma addinai akwai manyan addinai musulunci da kirista sannan kuma akwai waɗanda ma ba su addini ma'ana masu addinin gargajiya kamar nawa yanki naku ƙabilu nawa ne ke zama a cikin wannan ko kuma a ƙesta to gaskiya nan duk waɗannan ƙabilun da ka faɗi babu ƙabila da babu nan yankin namu in ka faro daga kudancin najeriya kudu kudu maso kudu akwai sunan in ka ko kudu maso gabas akwai sunan kabila ibo in ka dawo kudu maso yamma su ma kabilar yarbawa akwai sunan da yawa in ka dawo tsakiyar najeriya to kusan irin benue taraba filato southern kaduna da kaduna da gaba daya naija duk kabilu kabilu sannan ba wanda babu nan walau aikin yin jirage kawo shi walau aiki na gine-gine da sauran sana'o'i da tun zamanin tura aka kawo nan walau kuma kasuwanci wanda akwai sana'o'i da yawa wanda can da babu sunan kawai sai da sashi-sashi na motoci tayoyi karhuwa da sauransu ba a san bahaushe da su ba kabilun ga suna kawo su idan ka zo harkar mashin harkar kwaci harka ta sai da magunguna famasi famasi duk can a da ba a san mu da su ba su suka zo da su kuma yanzu alhamdulillah mutanen mu sun koya karuwar arziki ta samu fahimta ta samu kai wuce nan auratayya don nan gidanmu muna aure da yarbawa muna aure da ibo muna aure da yan kudancin najeriya to haka yarbawa fiye da shekara ɗari muna aure da su sun haɗiya wasu ma sun sarauta wasu kuma jibi suna iya sarauta ko gobe allah ya kaddara so nan yankin mu muna zanne da fahimta mun sa addini addini mun yarda da kowa addini da allah ya bashi allah ya na yi shi ga abin shi baka hanawa kuma mun yarda da tsarin mulkin najeriya ya yarda da kowane dan najeriya duk inda ya mai daɗi ya gaina so shi zauna nan shi gina gida shi yi kasuwanci yala bai menene sirrin samun zaman lafiya tsakanin al'ummomi mabambanta kabila da addini a wannan yanki naka saboda so da za ka ga inda an samu bambanci za ga ana ta samun tashin tashina amma wannan yake ba a taɓa samun tarihi ya nuna cewa an samu tashin tashina tsakanin bakin da ke zaune a ciki ba to ka san na ɗaya dai ilimi da kuma aiki da ilimin shi a tushe na farko na biyu yadda da tsarin mulkin Najeriya yadda ya yadda da duk ɗan Najeriya inda ya gaina so ya zauna nan shi gina gida shi addini ne shi ibara ta shi kasuwanci ne muddin abin nan bai saba ma na wani ba so wannan mu mun san da haka mun karanta mun sani kuma hakika wannan zamantakewar ah, mun koyi sana'o'i da yawa wanda can gonakin mu muna manoma yanzu gonakin namu sun zan gidajen su sun zan wurin sana'ar su kuma mun koyu mun samu sannan boko wangan da an ka zo ko da aka zo yaren da suka ji na mu wato muna kyama yau har mun shiga muna likitoci muna da nursing nursing muna da midwifery muna da gynecologist wannan mun ga muna gugumayar su yanzu wurin inganta rayuwa ta mata rayuwar matasa rayuwar al'umma baki daya to abinda asirin zaman lahiya matasan mu na da sana'a yi sannan da matan mu da matan su ba ta samu hatsaniya ba ran kirsimeti za ka ga muna tare da su muna murna tare ran sallah muna haduwa da su muna murna ran azumi suna zakkuwa na mu tare da su su kuma mai addu'o'i ga ƙasar mu da shugabannin mu an samu fahimta juna an samu ƙaruwar arziki Allah da har yanzu ina tare da ɗaya daga cikin al'ummar da ke zaune a wannan unguwa ya laɓaya sunanka sunana reverend ilya ibrahim na hakan church a nan cikin birnin sokoto ni mutumin kaduna ne gabashin zaria kuma aiki ya kawo nan a matsayina na fasto ina aiki tare da jama'a na a cikin sokoto ya yanayin zamantakewa yake tsakaninka da kuma tsakanin masu bin irin hanyarka da waɗanda kuke tare da su a cikin wannan unguwa ka yi babbar tambaya kuma mai ma'ana zamantakewa a sokoto wani lokaci idan baka zo sokoto ba za ka san sokoto ba in kana jin labarin sokoto daga waje za ka yi tunanin kamar in ka taho sokoto ba kiristoci amma in ka zo ka iske akwai kiristoci kuma ana zama lafiya a ikilisiyar haikan tana sokoto yau fiye da shekara arba'in da biyar kuma duk ma'aikatan da suka zo ba wanda ya koma da labarin rashin zaman lafiya a zamana a nan muna da kyakkyawan dangantaka da kuma zamantakewa mai kyau a yanzu haka a cikin wannan al'umma da muke magana yanzu muna da kungiyan da ya kunshi kristoci da musulmi kuma aikinmu mu shine domin wanzar da zaman lafiya da samun daidaituwa kowane alhamis ta karshen wata mukan taru mu yi mutun tare mu tattauna idan akwai waɗansu matsaloli da suka taso mu nemi hanyar gyara su in babu kuma mu sake bada shawarwari domin inganta zaman lafiya dan zama na a sokoto na yi cuɗanya da malamai daban-daban na ƙungiyoyin musulmi daban-daban wanda muka yi aiki tare a waɗansu ƙungiyoyi daban-daban wanda ya nuna cewa akwai kyakkyawan dangantaka da zamantakewa da kuma fahimtar juna duk da yake an samu bambanci tsakanin addini da kuma al'ada ta ku da azama na wanga wurin ba za a rasa wani abu da zai zama na tsokana ba wanda zai iya tunzura wani ya tunzura wani a tashi ana koda dai cacar baki na ku taba fuskantar irin wannan a nan sakkwato a wannan unguwar da kuke zaune babban abin shine addini ba shine matsalar mu ba amma jagorancin addini da masu bin addini su an matsalar mu kuma suna faɗa ma mabiyan su abin da ya kamata akan samu kyakkyawan zama lafiya so a yankin ƙasar gagi babban abin da yake ba mu zama lafiya shine domin jagoranta ko masu jagorancin addini a yankin sun fahimci kuma sun san abin da ya kamata yanzu a matsayina na reverend ne akwai imam imam da limamai wanda abokanai na ne muna hurɗa tare su kaga idan mutane na sun gani da su mutanen sun gan su da ni su su tabbatar cewa mu a tsakaninmu akwai zaman lafiya idan kuma mun fahimci juna za a samu kyakkyawan fahimtar juna a cikin mabiyanmu zaman to har yanzu dai a cikin shirin na zamantakewa yana tare da wata mata wadda ita ma tana cikin mazauna wannan unguwar da aka kira karamar najeriya a nan sokoto to suna na lami musa ni daga nan ne tamaje ina zama a cikin sabon garin tamaje a nan ne kuma allah ya ba mu gida inda muka gina muna zama gidan kanmu har allah ya yi ma mai gida na cikawa a cikin wannan gida to idan da ba mu ji daɗin zama a wannan wuri ba da ba za mu yi tunani mu gina gida na kanmu a wannan wuri ba amma saboda mun ji daɗin zama da mutane da kuma zaman lafiya wanda muke fuskanta a nan garin sokoto ga baki ɗaya gaskiya mu a nan muna ce ma allah mun gode domin mukan ji labarai na tashin hankali na addini a wasu wurare a kasashe a najeriya amma mu sokoto tun lokacin sarki abubakar ko garba na uku baya son abin da zai kawo tashin hankali tsakanin wani addini da wani addini amma a zauna lafiya yakan kuma ce idan akwai zaman lafiya a nan ake samun arziki amma in akwai tashin hankali ko kuma zubar da jini to babu arziki a cikin wannan kasa za a sami damuwa to gaskiya akan haka din ne bisa ga zaman lafiya da muka gani mun ka yi shawara da shi mai gida na marigayi mun yi gidan kanmu ya yanayin zamantakewa tsakaninku da makwabta waɗanda sun ka bambanta da kabila ku kuma addinin ku dama ku mata ku ne ke renon yara ku yi sanin yara kuma a kucu ɗaya tsakanin yara ya yanayin zamantakewar yara suke da ke reno har su girma a cikin wannan unguwa hakikanin gaskiya ba mu da damuwa abin da ke kawo damuwa tsakanin uwaye mata idan akwai jahilci duka mace da ta balaga ga addininta ko musulma ce ko krista ce to ita ma tana gudun duk wani abu na tashin hankali duk abinda zai kawo wani yaron wani ya ce allah wade idan har ana zaman lafiya ana zaman tare in kin ga dan makwabcinki ko diyan makwabciyarki zaki kwabe ta to a unguwar da nike muna haka nan in har ka ga yaro a cikin unguwa ya yi abu ba a yi mishi magana ba mai yiwa ba ko ne ba a san shi ba za a sa ido a gani shin yaron wane ne me ya faru da shi me ya kawo haka za mu yi kokari mu sani so saboda me muna da fahimta muna da kyakkyawan fahimta tsakaninmu sannan kuma kowa ya balaga a cikin nashi addini shirin zamantakewa ne har yanzu ina tare da wata baiwa Allah a cikin shirin na zamantakewa wadda ita ma tana zaune a cikin wannan unguwar eh, ya sunanki sunana malama amina amina aminu amina kamar daga wani yanki kike ki zauna a wannan unguwar across eh, river state of yaka local government area to menene tarihin zamanki a wannan unguwa zamantakewa muna zaman lafiya ba wani damuwa so akwai fahimta tsakanin junanmu in akwai wani damuwa ga sarki nan yana dan taimakawa yana wayar da kan kowa in akwai wani matsala da ke tare da mu zai za mu kira shi shi zai taimaka ya sa a yi komai zama daidai so mu ba mu da wata matsala a nan gagi kamar auratayya ta saba shiga tsakanin ku da al'ummar da annan zaune cikin wannan unguwa ta gagi kamar misali ni cross river ne ina auren su nan sokoto sannan kuma muna da yara akwai kuma waɗansu nan yorubawa suna auren nan wada yare daban-daban akwai su nan kuma ana zaune kalo ba wani matsala. Masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. yanzu a madadin Muhammad Nasir daga Sakkwato da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma waɗanda suka sada ni da ku. Ni Zainab Babaji ke cewa mu huta lafiya. Allah ku gyara To madalla an gaida Zainab Babaji. A kuma muka zo ga gaba ta ƙarshe a shirin wato labarai a takaice. Sakonmu na farko ya fito ne daga sani mai lange-lange ya wuri. Ok. To masu sauraron mu sai a muna aikin gafara za mu karanto muku labarai ba za mu samu damar ka muku wato sakonni daga masu saurare ba. To takaicen dai masu zanga-zangar nuna rashin amincewa da yakin Gaza sun fara zaman dirshan tun daga jiya talata a harabar ginin majalisar dokokin tarayyar Amurka gabanin wani jawabi da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu zai yi ga majalisar yau Laraba. ziyarar da netanyahu ya kawo nan amurka ɗin za ta hada da ganawa da shugaba joe biden baya ga jawabin da zai yi yau laraba ɗin ga majalisar dokokin tarayya wanda wasu 'yan jam'iyyar democrat ke shirin ƙaurace masa a halin da ake ciki kuma rundunar sojin isra'ila yau laraba ta ce sojojinta sun kaddamar da wasu hare-hare ta sama da kuma ta ƙasa a birnin hanunis na zirin gaza jami'an majalisar ɗinkin duniya sun bayyana damuwa kan fararen hula da ke yankin inda cibiyar ayyukan jin ta majalisar ɗinkin duniya ke cewa zuwa jiya talata falasinawa kimanin dubu ɗari da hamsin suka gudu daga khan yunis biyo bayan zango na biyu na umarnin tashi da isra'ila ta bayar. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba ya gana yau laraba da takwaran aikinsa na China Wang Yi a birnin hada-hada na Gwanzu. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China Mao Ning ya ce Kuleba da Wang sun amince cewa ci gaba da tattaunawa dole ne fa muddin ana so a kawo ƙarshen mamaye Ukraine da aka kwashe shekaru wajen bi da rabi ana yi. To baki ɗaya masu sare da haka ne za mu naɗe tabarmar shirin na wannan lokaci. Sai kuma an jima tun da daddare idan Allah ya kai mu karfi tara da rabi agogon Najeriya ne zai kamar da caji wato takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka shirin yanzu muku kamar da kuka ji shi musamman Ibrahim Garba da ya taya na karanta wato gabatar da shirin ya karanto labaran duniya sai Julie Leathers Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Hawa Sharif muku sallama daga nan Washington DC sai an ji ku.